wato jama'a yau kuma mun dawo saboda mu kawo muku maganan allah da life word media ministry dan wanku basiru na samu kai kawo muku wannan wazi a wannan lokaci wato jama'a kafin mu fara magana mu ya kamata dai mu fara da addu'a saboda haka muna ma allah roko muna ma allah muna yi ma allah roko ne saboda jara muka bukata ya bude muna anya ya ba mu zaman lafiya ya kara muna ilimi saboda mu ji shi mu yi aiki da shi na ma'anar ko ni kuma yafa mana zunubi saboda mu ji maganansi da lahiya na kuma ma'anar roko ni ko wani anya ne aka kunne muna allah ya bude muna saboda mu ji maganan allah da lafiya na wannan roko da sunan yesu kristo ne nake amen kamar yadda na gura yau kuma da mu ji maganan allah daga luke chapter 15 verse 3 yesu kristo ya yi muna wani masali kuma a wannan wuri a wurin ni a lokacin da yesu kristo ya shiga cikin duniya ga yana tare yana tare da masu masu zunubi kuma yana ci abinci da su yana fira da su to shi ne wannan mutanen da ke kai wannan gari da bafarsawa da waransu da waransu da su suka suka suke da wurin nan suka ce ma yesu kristo a wannan mutum aka ce ya fito wurin allah ne si yana cin abinci da masu zunubi da masu zina da masu kowa da kowa hakan ga da yesu ya ji haka si ne ya yi muna wani masali kamar kowane mutum ne kana da raguna du guda ya fari guda ya bace ba da aka bari waran da ya sora sai kuma ka je ka neme shi saboda duka mutane muna kaman zuri mun zama kaman raguna mun zama kaman raguna wanda ke bi mu si ne Allah duka mutane da ke cikin duniya muna da zunubi si ne Allah ya zo Yesu kusa ya zo ya neme mu ya zo ya zo ya zo mu ya kawo muna jida duka muna da zunubi kafin mu ji magana wannan magana abin da ya kamata mu sani ne mu da zunubi ne aka afe mu da zunubi ne muka tashi da rayuwarmu duka muna da zunubi ne da mu duka muna da zunubi ne maganganun da muka yi duka muna da zunubi ne abubuwan da muka duban su duka muna da zunubi da mu kuma muna da zunubi ko da muke da cikin duwa da jikinmu duka muna da zunubi zunubi ne muka kwana zunubi ne muka yi zamana zunubi ne muka tafiya zunubi ne muna da kowin da zunubi cikin zunubi ne muka da su kowane mutum da ke cikin duniya maganan allah ya gura muna dukkan mutane muna da zunubi saboda kakanmu saboda abin da ya faru a wannan gona a wannan lokacin da Allah ya fa ya gama halittar sama da duniya shi wannan lokaci Allah ya ce kakanmu kaman ya gyara wani wuri ne ya sa mata shi da matansa ya ce musu kaman su noma su ciyaye ta su kuma noma da a wannan lokaci wurin na da daɗi wurin na da kyau allah da shi na zuwa wurin na yi fira da su ya yi tare da su ya yi amfani da su ya yi fira da ya zama da su a wannan wurin na a wannan wuri wani mai kyau ne a wannan wuri wani mai daɗi ne a wannan lokaci satani ya gani kamar da mu da matansa suna wannan wuri wani wuri mai conna sai ya juya kansu mashi ya zo wurin su ya ce ma matan adamu kama in ji allah ya ce kar ku ci kowane itacen da ke wannan gwana shi ne matansa ya ce musu setani kama mun yi mu ci kowane itacen da ke cikin wannan gona amma akwai wata gudan da tsakanin shi Allah ya ce kar mu ci ko kar mu taba shi a ran da za mu ci ran da za mu taba shi ne za mu mutu ne shi ne setani ya ce masta kaman ba da ku mutu ba an angi Allah ya sani kamar mukun kuka ci za ka zama kamar shi Allah ne za ku sani abin da bai da kyau da kuma abin da yake da kyau da matan ya ji haka sai matan ya kuwa ci a wannan itace da bayan matan ya ci sai ya kai mijinta si kuwa ya ci si kuma ya ci da bayan suka ci wannan yayan itaken nan da suka ji Allah na zuwa a wurin su sai suka gudu sai suka boye shi ne Allah ya cira suka ce mini ina kuke kun ci ‘ya'yan itacen da na ce kar ku cin gakuwa kuwa shine makakanmu ya ce makaman matan da ka bani na shi ita ya bani sai na kwaci shine Allah ya tambe matan a kanmu kamar menene wannan ka yin na ka ci a ‘ya'yan itacen da na ce maka karkici shine matan na ce ma Allah kamar sitani ya rure ni sai na ci to shine Allah ya ce matan nan kamar saboda abin da ka yin ga da zufa ne za ka yi yaya da azaba ne za ka haife yaya saboda haka mata suna saf suna azaba sosai sannan a kafu yaro da kuma saboda kakanmu ni Allah ya ce makaman saboda ka ji matanka ka ci iyayen itacen da na ce karku cin ga saboda kai na sinime duniya da zufa ne za ka ci abinci da wahala ne za ka ci abinci si ne kowane mace da ke cikin duniyan ga da azaba da wahala ne da zufa ne za ka ci abinci za ka yi noma ne za ka yi aiki sosai sannan ka samu abinci dama ba haka yake ba saboda zunubi da ya sa duka mutanen duniya muna da zunubi shi kenan duka mu an afe mu ne a bayan adamu saboda duk saboda haka muna da zunubi kafin a afirka ka zunubi ya rika ya sika ka ya tun sika ka ya tun kama ka ne sannan ka zo cikin duniya da magana mu da magananka da ka yi zunubi ne da kallonka da ka yi zunubi da tafiyanka da tunaninka dukan mutane dukan abubuwan da muka yi zunubi ne muka yi wansu saboda muna da zunubi Saboda Allah si Allah mai taushe ne, si yana ji muna taushe ya kawo dansa saboda a kashe shi ya zufa muna jininsa saboda mu samu gafura a jininsa. Saboda haka ne Allah ya kawo shi. Kafin ka samu gafura ya kamata ka sani kaman kai dan adam ne kana da zunubi. ka kuma sani kama saboda zunubi ne yesu kristo ya zo cikin duniya sai ka kuma sani kaman da bayan ka ce masa za ka cira sini da bakinka da zuciyanka sannan ka samu gafura waranga abubuwa uku in ka yi waranga abubuwa uku da ka samu gafura ne yau allah zai yafa maka zunubi ne abu na farko sai ka ci ka sani da kinka. kaman kai dan adam ne kana da zunubi ka ce ma allah zunubin da kake da shi in ka kai barawo ne ka yi tuba da shi kai dan kariya ne ka yi tuba da shi kai dan bakin ciki ne ka yi tuba da shi kai mai gulba ne ka yi tuba da shi akwai zunubi daban-daban da zunubi da yawa da muke da cikin kai ka sani Allah kuma ya sani ka zo wurin si ka yi tuba da si sai ka kuma sani kaman saboda kai ne yesu kusa ya zo da bayan ka tuba da zunubi sai ka ce masa ya zika rayuwanka ya zika zuciyanka ya zama tare da kai saboda haka da ka zama mutumin sabo da yi haka allah zai yafa maka zunubi in kana jina na ka ce na ka yi wannan addu'a tare da ni da bayan haka Allah zai yafa maka zunubi to mu yi addu'a tare ni ne ina da zunubi na sani kuma saboda zunubi ne Allah ya kawo ka na sani kamar saboda kana zunubi ne ka shiga cikin duniya na yi tuba da zunuba na duka halin da nake da shi bai da kyau na tuba da shi maganganun da nake shi ke fari bai kyau na yi tuba da shi irin tunanin da nake da su bai kyau na yi tuba da shi na kira ka ka shika rayuwa na ina kira ka ka shika zuciya na ka zama tare da ni saboda wance ni da zunu da ka saboda zama naka na wannan roko ne da sunan yesu kristo amen ina maka roƙo Allah ya zafa maka zunubi in ka yi wannan addu'a Allah ke mai dadi ne Allah ya yafa maka zunubi Allah zai jara maka bukata Allah zai bari ka zama mutumin sabo ne Allah zai bari ka zama mutumin circi ne a wurin da ba ka taba zo wurin ne za ka suka yaga yau abin da baka da si yanzu za ka same si anya na ya kunne maka allah zai bude maka wannan anya saboda aduwan da ka yin ga saboda yau ka cira yesu kristo a rayuwanka za ka zama mutumin sabo ina mana ko ne da sunan yesu kristo abinda ya suwara ne ka nemi wani cece na ya kusa da kai ana gwara maganan allah sosai to kai kuma ka zama ka yi aduwa tare da su zama da suka ka yi addu'a tare da su daga yau abin da kake yin bai kyau duka bari bari kan bai da kyau nan bari sai kuma daga yau sai ke kuma ka fara zuwa ka fara yin maganan allah ko waɗanda ba su ji ba sai su kuma su je to wancan jama'a da bayan kana da wani abu da ka tambaye ni to ga namba na sai ka shira ne saboda mu yi shira 0249 25 15 94 0249 25 15 94 to jama'a assalamu alaikum